يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a goma ga watan zulqa'ada hijira 1443 wanda kuma ya daidai da goma ga watan yuni miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sakkwato domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke bayani akan darajoji da matsayi Allah subhanahu wataala ya keɓe wasu bayan Allah da su da wasu wurare da wasu ababe sannan muna cikin babu alamatin nubuwata fil islam Babu da ke magana akan alamomin annabcin Muhammad sallallahu alaihi wasallam

imamu bukhari rahimahullah ce haddasa abu nu'ayn shine al ibn dukayn qala haddasa abu ibn abi al-majashun al-maliki kenan ana abdurrahman ibn abi sa'sa'ata al-ansari an abihi shine abu sa'sa'ata al-ansari an abi sa'id رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري شينيتي مدال بنسى أبو صعصعة الأنصاري يشي إني أراك تحب الغنم كما رديتي قال لي ودشي أبو صعصعة الأنصاري يشي مودبونا أبو سعيد الأنصاري يشي من inni araka tuhibbul ghanama wa tattakhidhuha na ga kai abu sa'asatul ansari kana son tumaki kuma kana kiyonsu wato kana ajiyansu to fa aslihha ka kyautata jin daɗinsu wa aslihi ru'ataha sannan kuma ka kyautata jin daɗin masu kiwon tumakin tumaki ya da za a ajiye su a lokacin da za a kiwon su na tsatsen wuri ne amintaccen wuri ba su cikin kuncin da zai iya taɓa rayuwarsu nan ba a basu cikin wahala ba abinci da ruwa suna samu yadda ya kamata yadda ya dace ana kulawa da lafiyarsu yadda ya dace sa'annan su ko masu kiwon tumakin su ma kyautata jin daɗin rayuwarsu Injin ga aka yi ana biyan su jingansu akan kari in ba janga aka yi ba kuma ya kasance ana kyautata musu yadda su ma za su iya ba da lokaci wurin kulawa da tumakin saboda haka da su tumakin da masu kiwon tumakin kenan duk za su ji daɗi kuma lokacin an ba kowa haƙƙinsa su bisashe an ba su haƙƙinsu mai kula da bisashen ma an ba shi haƙƙinsa abu sa'id ya ce fa'ini samaitun samaitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu domin na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya yati ala nasu zaman mahallu shahid na kawo wannan hadisi cikin alamatun nubuwa kenan cewa zamani na nan tafe da mutane wannan zamanin bai she bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai yana nan tafe. yayi ya san cewa zamani na nan tafe da al'amura za su canza da abu kaza zai koma kaza ba abin da ya gane haka nan domin shi annabi ne sallallahu alaihi wa sallam a wannan zamanin takunu al fiha ko fihi tumaki a wannan lokacin za su zamo khaira malil muslim dukiyan musulmi da tafi zamo mai alkhairi wato mallakan wannan dukiyar ta fi zama musulmi kwanciyar hankali da kuma sauƙin al'amari yatba'u biha sha'afal jibal zai ta bin nuka a wurin kiwon tumakin ya gangaro wannan tsaune ya je hau wancan tsaune ya gangaro wannan dutse ya je hau wancan dutsen yana kiwon tumakin shi idan an ce cikin birni fitina ake yi sai gargada tumakinsa shi ya yi waje can cikin daji babu shi da fitintunun da ke faruwa a cikin birni ko ba cikin birni ne ba ma an ce gare su fitina aka yi sai kora tumakin shi ya yi daji ya tabi'u biha sha'afal jibal yana bin tsololuwan duwatsu yana kiwo au sa'afal jibal ko dai sha'afa manzo sallallahu alaihi wasallam ce ko sa'af kalmar sa'af inda sa'af shine ganyen dabino ganyen iccen dabino to ganyen iccen dabino sama yake ko kasa sama yake haka nan ma sha'afal jibal ma sama ne tan tsololuwan duci saboda haka kalmomin ga guda biyu ɗayan su manzo sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi ko a ce sha'afal jibal ko sa'afal jibal duk dai ma'anar su ɗaya yana nufi saman duwatsu fi mawaqi'il qatar a wuraren da ake ruwan sama wato can ne shi wannan mai tumakin zai kore tumakinsa ya je samu inda ake ruwan sama tumakin shi za su samu abinci da ruwa su sha lafiya lau idan sun samu abinci sun da ruwa sun sha to shi ma din zai samu nonon da zai twatsa abincin shi kenan kawai bai da bukatar lantarki bai da bukatar ya samu gishiri ko a samu tonka ko a samu kaza nonon nan kawai yake sha idan ya kasance kuma yana marmadin nama kuma ya yanke ɗaya daga cikin bisa shan ya gasa shi kenan ya ci abin shi ba dole sai ya sa gishiri ba ba dole sai ya sa tonka ba <laughs> ko kuwa in akwai ya barbada in babu ma dai naman na ciwo haka nan ko kuwa wanda ke da kamfani wa in fitina ta tashi na daukan kamfani shi azaga ka fada shi daji eh bai iyawa ko ya zango kaji ga shi shi na ya sa kaji don gaba ya kora ta ta ya yi daji eh cikin gida ma ya kare da su bane da an ce a shi ko a kora a daji ya firru dini yana gudu da addininsa min alfitni saboda fitina kenan mawaki alkatar nan ne ya dace da kiyo inda ake samun ruwan sama bisashe za su ci sannan kuma su samu ruwan sha shi ne sa makiyayenmu yawanci sai ga sun taya da nan sun yi kudu aje can aje a yi ta kiyo don ga ruwan sama na yi akai-akai nan ga ƙoramu nan da ta hukka nan da fadamu ana samu ana suna bisashe na ci sannan kuma suna shan ruwa babu matsala to alaran masai mai حدثنا عبد العزيز الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح بن خيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي وما تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجا او معادا فليعذ به. حدثنا عبد العزيز ibn abi uwais kenan shine al-uwaisi al-madani قال حدثنا إبراهيم شيخ ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح ابن كيسان عن ابن شهاب عن ابن مسيب شين سعيد ابن مسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن شهاب نادى مالمي بيوكينا Ana أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون manzo sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin abin da zai faru nan gaba Ya ce fitintinu za su kasance za su yi ta faruwa alqa'idu fiha khairun min alqa'im wanda ke zaune a fitinan bai tashi ya tsaya ba to ya fi bisa ga wanda ya tashi ya miƙe ya tsaya bai kula da fitinan ba kenan ko saboda haka yana nan zaune Bai tashi balle ya da gudunmuwa a cikin wannan fitinan to ya fi alkhairi bisa ga wanda ya tashi ya miƙe ya ce barin duba me yake faruwa wurin duba wannan zai ga wani abin da zai ja hankalin shi ko ya ce barin da ya ƙara gaba ko da yake an kara gashi tsundum cikin fitina Allah mana sauki wal qa'imu fiha khairun min wanda kuma ya miƙe ya tsaye kyam bai ɗaga ƙafa ba to ya yi wanda shi kuwa tashi yana tahiya ya shiga can ya ji an ihu can ya bi can ya ji kaza ya bi can haka nan cikin je ka dawo din nan sai fitinar ta shafe shi ko ta wuce da shi shi fi fiha khairun min sai mai tafiya kuma cikin wannan fitinar to shi ne mafi alkhairi fiye da wanda ke gudu kowane mataki-mataki ne ko to saboda haka kowane kenan da irin gudunmuwar da yake bayarwa wurin wannan fitinar to lokacin da fitina za ta kunno kai to mutum ya zaune kai ya bada da gudunmuwa ga fitinar ka ce to zama zai ha'a zo a kashe ni to ya fi da kai kashe goma a kashe ka inda ya fitina ce an fahimta ko? tayi kun abdan maktulan la abdan katil ka zamo bawa wanda aka kashe amma ba wanda ya kisa ba wa man tasharrafa laha wanda shi kuwa ya tasan fitinan kai tsaye istashrifhu wato wannan fitinan za ta gama da shi wanda ya banga-banga da fitinan ya tsunduma cikin fitinan ba fitinan nan za ta gama da shi wa man wajada malja'an duk wanda ya samu mafaka aw ma'azan ko mabuya to faly'uz bihi ya ɓoye a wannan mabuyar da ya samu kakka ba da gudunmuwa kakka bar kuma in kana da iko kakka bar wani abu ya shafe ka na fitinar in kaga guguwa ta taso to bidi wani wuri ka laɓe har guguwa fitinar ta wuce sannan da ka hito an fahimta ko to saboda haka wannan shawarwari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bamu da kuma dabarun da zamu yi mu tsira ga fitintunun da za su yi ta faruwa tunda babu makawa dai sai sun faru to idan sun faru menene mafita ga musulmi shine bin shawarwarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dabarun da ya karantar kamin ya bar duniya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai tugi da cewa kai kana da dibara ko kana da eh, kau da ido layar zana ko kuma ai bindiga ba ta kamma ɓacin eh, rana ake gudu ko ana gudu ɓacin rana an fahimta sannan kuma eh, abin nan ne la ta tamannau liƙa adu duk yadda kake da dibara da ƙarfin yaƙi da ƙarfin makamai kada kai gurin Allah haɗa ka da maƙiyi don shi ko baka san tanadin shi ba baka san ta inda zai hito ma ba to saboda haka sai mu tayi muna eh, bin shawarwarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka haka nan to fitintunan ko sun taso to za mu ga cewa mun tsira a cikin su insha Allah ana rama gaba sai mi wa alim shahadin ala hadathani abubakar bin abdurrahman bin harith an abdurrahman bin mutayyib ibn al-aswad an ibn muawiya مثل حديث أبي هريرة هذا إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة ما فاتته فكأنما وكل أهله وماله da isnadin da ya gabata imamu bukhari ya ce wa ibn shihab cewa haddathna abdulaziz al-uwaisi haddathna ibrahim an salih ibn kaysan ko to sai ce an ibn shihab ya dora ai isnadin da ya gabata yace haddathani abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith ana abdurrahman ibn muti ibn al-aswad an-nawfal ibn muawiya مثل حديث أبي هريرة هذا دي دي حديث أبي da ya gabata. Ibn شهاب malamai uku kenan ke كي قريشي game da wannan hadisin akwai dai ibn musayyib abu salama ga hadisi na farko na wannan hadisi na biyu A malami na uku abubakar ibn abdurrahman ibn al-harith Tau. am illa anna abubakar yazidu sai dai shi malamin ibn shihab dake a wannan hadisin abubakar ibn abdurrahman yana ƙari a cikin lafazin hadisin da ya samu cewa minas salatu salatun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin salloli akwai wata sallah man fatathu duk wanda wannan sallah ta kuce mai faka annama wutira ahluhu wa maluhu irin hasarar da yayi ce waɗanda ɗan kidnapper suka gamu da shi ne suka kwace mai dukiya suka kwace mai iyali suka je to kai ta himin barka hmm? ya babba hasara ko kina iya tahiya kina ce don Allah ku hada ni da su ba haka zai ce ba <laughs> <laughs> haka wani ango da aka isko shi aka ce a da amarya ta ce a'a sai dai ku kashe ni amma kan ba ina ji ina gani in tsura ido ku taida amarya ta ba haka ku an kai ta ja da ja da shi har suka kashe shi sannan suka taida amarya hmm? dakata tukunna ba ya yi shahada ba ko kuwa kutila duna ahalihi huwa shahidu to kai ma din haka nan ce kawo kudin ga ce naki kawowa bawa jiki na rawa na karkarwa ce ga su can kute ku kwasa to ba ni halar na ba ina halar na ba ka bashe su hmm? sai dai duk abin da za a ma a yi ba to da da balle iyali a ce a ta matar da ce a ku ta ita kana ce Allah kuma da ta in Allah kuma da da ita ta dawo a za ku kwashe da ita ba ta hakuri ko dai baka ce dai sai a kashe ka ba ce to na dai mika wuya a tare da mutane ko kuwa yawwa amma daga ce to ku ta da ita sai dai wasu dabarar da suke ce to za mu da ita ka je ka bida kuɗi ka to ka falshe ta wasu dabarar da suka yi kenan ya yi sauƙi ko na shi gogon naka ya dai shi bida kudi kuɗi shi zai shi falshe ta Allah ya mana sauƙi haddasa muhammad wannan sallah afuwa wannan sallah ba mu yi magana a kanta ba wadda sallah ce sallar la'asar ko aiwa sallar la'asar ita ce wannan sallar da man fatathu faka annama wutira ahluhu wa maluhu dalilin da yasa wasu malamai suka sanya cewa cewa ita ce salatul wusta kenan mm salatul asr haddathana muhammad ibn kathir قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم حدثنا محمد بن كثير شين العبدي البصري قال أخبرنا سفيان شين ابن سعيد Hmm? ibn masruq mhm eh me ato haya har yanzu dai bai hito ba sufyan din bai hito ba takun as-sauri jazakumullahu khairan an al-amil sulaiman ibn mihran al-kufi عن زيد بن وهب عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون fifiko zai kasance can wani zamani da ke tafi a fifita wani akan wani alhali ko dai duk matsayinsu ɗaya ko kuma a'a wanda aka fifita wani akan shi ma shi yahi amma dai sai a ɗauko shi a zuwa aza a kanka don yana wani ɗan gidan wani ɗan gidan wani jikan wani kama kunnin wani saboda haka shi aka aza a kanka ko kai ko ka tafi to wannan al'amarin zai kasance ya zanga haƙƙi sai a fifita wani akan wani a ba wani kaza kai ko ga abin da aka yamma an kana haƙuri ka yi haƙuri in kuma baka haƙuri to kai ka sani je kai ƙara duk inda za ka kai hmm? wa umurun da kuma wasu al'amura tun har da za ku yi ta su. ku ce wannan abin da aka yi kan bai dace ba wannan kan bai daidai ba ai ba ai daidai ba ai mu muka wahala to saboda me shi wane zai zo yanzu yanzu a ce an bashi mukami iri kaza ai ba ai daidai ba ko ai daidai ce ba ai daidai ba to in kuna hakuri ku yi amma ku yi kuwa ku santayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wannan abin zai kasance kuma gashi na mu ganau ne ko ba jiyau ba ko kuwa kalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzo sallallahu alaihi wasallam fa ma ta'muruna me umarnin da zaka ba mu idan waɗannan ababen duk suka ta faruwa qala yace tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum ku dai ku ba da haƙƙin da Allah ya wajabta a ku. na ɗa'a da biyayya to ku yi ƙoƙari ku ba su an aiki ne aka danka ma kada ka ce tunda an fifita wani a kai na a majazan sa cikin aikin na a'a in kai haka nan baka bi shawarar manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma bi karantarwa sai ba kai aikin nan kaman cikin farin ciki ma kake kai an shugaban ma da ya ka ba shugabancin ma sannan wa tas'aluna Allah allazi lakum ku ko ku roki Allah haƙƙin da an naku a baku ba fifita wani an kai akan ka ba an ba wani kaza kuma duk level din mu guda amma wani albashi kaza ake bashi ni ko ga albashin da ake bani kuma duk state guda muke aiki yaya an kai haka sai ku je ku kai ƙara inda za a saurare ku in an gyara to in ba gyara ba ku ci gaba da haka nan kan ku ce to ni ko tun da ba a yi kaza ba ni ko a majazansa in kai haka nan kuma ba kai daidai ba ban bi karantarwar manzo sallallahu alaihi wa sallam ba an fahimta ko to saboda haka abin da ke faruwa kenan ko abin da zai faru din kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari akai to ka ce a'a ni kan tawaye zan yi saboda ba a bani na ba ko kuma yajin aiki zan yi saboda ba a bani na ba yan university ba su gudanar har sun je ɗan <laughs> profesoshi su ce malam goyon bayan gwamnati shiga hira su kam Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce to aduna allazi alaikum ku ba da haƙƙin da ya wajaba a kanku ko ko haƙƙin ku ya za ku yi ko ko ku roki Allah Allah shi cusa ma shugabannin nan imanin da za su ba su da za su ba ku haƙƙin ku amma ka ku je yajin aiki annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba mu wannan shawaran ba an gane ko ku yajin aiki amma duk inda haƙƙin kuka san za ku bi ku samu haƙƙin ku yi tabi ku nace ku yi tabi har lokacin da Allah sa aka ba ku amma kuka ajiye aiki akwai matsala hmm to sai mai alarama a wata sana muhammadu abdulrahim قال hmm. إسماعيل بن عبد العزيز قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا شعبة عن أبي السياح عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش قالوا وما تأمرنا قال لو أن الناس اعتزلوهم تو حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو معمر شين العقدي أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة شين حماد ابن أسامة يتي حدثنا شعبة ابن حجاج العتكي أبو بسلام عن أبي التياح شين يزيد ابن حميد عن أبي زرعة شين حارم أمر بن حارم أمر ابن حارم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس هذا الحي من قريش wannan kabila ta shawa da kuke gani su za su halaka mutane labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kenan wa ma yantaqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha qalu sahabbai suka ce fa mata amruna me kuka ka umarce mu ya manzo sallallahu alaihi wasallam qala sai ce law anna an-na'sa atazaluhum in ba dai mutane sun jaye musu don lokacin da suka taso da fitinar su ku jaye in kuka jaye shi kenan amma kuka ce za ku yi banga-banga da su to ba ku iya halaka ku zasu Mahamud mahmud ala mahmud hadathana abu dawud ala abanna shu'ba an abi tayyah sami'tu abu dur'a eh, imam bukhari ya kuma samu wani isnadi kuma na daban Eh, mahmud din yana daidai da eh, wane ne kenan shine eh, abu ma'mar abu ma'mar isma'il ibn ibrahim ko tun ya ce haddasa abu usama to ko aka zo ga shu'ba to nan ga mahmud shine mahmud ibn ghailan mahmud ibn ghailan قال حدثنا ابو داوود ابو داوود شنو ديدي دا أبو أسامة سنن shi ku an so ga shu'uba sannan isnadin sai sai sai wuce yan banci an taso ga haddathana Muhammad ibn Abdurrahim isnadin guda ne amma da aka zo ga Abu Ma'mar sai Bukhari ya kuma samu wani isnadi daban banci Abu Ma'mar da Abu Usama to ya samu kuma ga ɗalibin Muhammad ibn Abdurrahim shine Mahmud ibnu qailan shi ko mahmud bin gailan dawa abu dawud tukunna aka hade ga shu'ba inda muslim ne da ba haka zai ta da su ba da ya kawo haddathna muhammad ibn abdurrahim ko tukunna in ya kawo ga abu usama sai ya ajiye ya koma ya ce ha sai ya ɗauko wa haddasa muhammad ibn gailan haddasa abu dawud tukunna sai je haɗe su ga shu'ba sai ce ƙalo haddasana shu'ba sai ci gaba ko to kowane da salon yanda yake gabatar da littafin shi to mahmud ibn ghailan zuwa ga shu'ba ga abu daud shu'ba an abi tayyah sai ce sami'tu aba zur'a da abu tayyah amma isnadin da ya gabata da an ana yi ruwaya ga abi zur'a an ga wurin ko dalilin kawo wannan Eh, mutaba'a kenan domin ya tabbatar da cewa abu tayya ya an so wannan hadisi wani lokaci sama'an ga abi zur'a amma ga wannan isnadi da an ana yi riwaya gare shi in ana gudun wani abu na tadlis to wagga mutaba'a din ka goge wancan tadlis din da ake tuhuma abi tayya hadashi حدثنا Ahmad. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الاموي عن جده قال كنت مع مروان وابي هريره فسمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلك امتي على يدي جلبه من قريش فقال مروان جلمه جلمه قال ابو هريره ان شئت ان اسميهم بني فلان وبني فلان حدثنا أحمد ابن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد الأموي عن جده شين يحيى ابن سعيد الأموي قال كنت مع مروان وأبي هريرة yace na kasance tare da Marwan ibn al-Hakam da Abu Huraira fa samaitu Abu Huraira kulu sai yace sai naji Abu Huraira yana cewa samaitu as-Sadiq al-Masduq na ji annabi sallallahu alaihi wasallam sadiq mai gaskiya al-masduqu wanda aka aiko da gaskiya ya kuli yana cewa halaku ummati ala yadai ghilmatin min quraish halaka al'ummata na ga hannun wasu 'yan yaran quraishawa ne qala marwan sai marwan yace ce yan yara haka ce abu huraira a wannan riwaya kenan to a wata riwaya ba ta'ajjub eh, shi marwan ya yi ga wannan riwaya ba hmm. <clears throat> bancin ya shi abu huraira ya faɗi wannan labarin alkirmani da ya kawo wannan hadisi a cikin sharhin na bukhari din sai ce ya nuna kaman ta'ajjub ne sai abu huraira ya shi labari cewa in shi ita usammiyahum lak idan kana idan ka ina ga dama ko in kaso wato ka ji sunayensu ma idan zan iya faɗa maka sunayensu ma to shi abu huraira wai marwan e mamaki yake yi cewa 'yan yara su ne za su zamo halaka to abu huraira shi ko dama ya riga ya faɗi ya ce ni fa jikuna biyu na ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jika gudan kan na zazzage ta amma gudan tana nan ɗarmi inda na zazzage da kashe-kashe eh fitintunu za su ɓarki to daga cikin wannan din na daga cikin duk da ba cikin wannan jikan da ya ce ba to wanda ba cikin wannan jikan da ya ce ba kenan to ga abin din inda faɗi sunayen su fa hmm? <laughs> ba ka ga wata fitina ko sai ce marwa na in shi ta an usammiyakum in ka so zan faɗa maka ma sunayen su bani fulan wa bani fulan wa bani fulan wa bani fulan ya faɗa musu ya faɗa mai wasu kuma shi marwan ya cimma wannan lokacin tun eh, da bancin bin lokacin eh, Uthman ibn eh, tun da kashe Umar ko fitina ta faru haka zo ga Uthman aka tsare shi aka kashe shi aka nada Ali har yanzu dai fitinar bata gushe ba ya dage ma khalifancin ya koma ina Iraq ya koma abin nan kufa ko ya koma can can ne ci gaba da khalifanci shi ma din can aka kashe shi to daga nan hassan shi kuwa aka rantsar da shi ya cika sauran watanni shida da suka rage na khalifanci kamar yadda mazo sallallahu alaihi wasallam ce shekara 30 bayan ya cika shekara eh, watanni shidan sai ga rikici shi da muawiya suka haɗu wani yaƙi hassan ya tanazuli ya ce to zan bar ma shugabancin amma da sharaɗi in ka rige ni mutuwa sai shugabanci ya dawo gare ni alamatin nubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sai ta bayyana kuma a wannan wurin cewa inna ibni hada sayuflihu lahu bihi bayna fi'ataini Eh, mutaqatilain ko auka kama qala sallallahu alaihi wasallam wannan dana waina nufi Hassan Allah zai shirya tsakanin Allah zai shirya wasu bangarori bi mayaka da eh, albarkacinsa to saboda haka sai aka shirya bangarorin mutanen Kufa da Madina da ke da ke haɗe da ɓangaren mutanen Sham duk sai aka samu zaman lahiya aka mai dama muawiya khalifanci shi na Hassan Allah ya karbi rayuwarsa kun muawiya bai rasu ba tukunna to saboda haka shi lamarin shi sai riga ya wuce sai aka bar husaini shi adda aka bar majidali to muawiya shi ko da yaga tahiya ta tahiya tseren da danai yazid yarima a matsayin khalifa kuma ya tilasta sai sahabai duk su mai mubaya'a tun shi mu'awiya yana rayu abinda kuma ya tatta da fitintunu kuma kenan har mu'awiya ya rasu hijira na da shekara 61 60 eh, daidai da daidai tun hijira na da shekara 41 ya dale bisa ga karagan sarautar har zuwa 60 daidai da daidai to dada 60 da daya eh, abin nan 60 din yazid shi ko ya ci gaba to haka nan wasu suka ƙi mubaya'a su abdullahi ibn zubair su abdullahi ibn abbas eh, ga sunan dai tau har lokacin da abdullahi ibn zubair ya koma maka suka yi mai mubaya'a shi ma kan khalifa don sai da ya sanarwa cewa ya ƙige yazidu akan khalifanci a lokacin yana madina yazid ya ce to kuwa sai ka kwashi sai kuwa mun kwashi yan kallo da kai suka naɗo yaƙi tun can abin nan eh, sham aka zo madina aka yi waƙi a tiharra aka yi kashin da ba a taɓa yi ne cikin abin nan musulunci tsakanin musulmi da musulmi ba To kuna da abdullahi ibn zubair ya je can maka sun naɗa shi a matsayin khalifa tau tunda an ci ya ce ya sanarwa ya tsige yazid saboda haka babu wani khalifan kuma saboda haka sai aka nada shi a matsayin khalifa to da bayan sun gama da madina kuma suka kwasa kuma sun kai makka da an kai taba ta kashi an kai taba ta kashi har lokacin da suka rinja abdullahi bin zubair aka kashe shi shi ma tukunna da al'amura suka koma ga hannunsu ga yanayin dai abubuwan kazanta babu daɗin ji babu daɗin saurare yau duk irin waɗannan fitintunu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ta ba su labari a kai Allah ya mana sauƙi to daga na alaran masu yi mai haifin musa ƙala haka ibn jabir ƙala haka sana ubaidin lahi haƙarami ƙala haka abu idris al-hawlani أنه سمعه ضيفة سمعه قال الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخل قال قوم يمدون بغير بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك خير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها أدخوه فيها قلت يا رسول الله سفهم لنا فقال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدرك ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فأتت تلك الطرقة كلها ولو أن تعد بعسل شجرة حتى لك الموت وأنت على ذلك نعم حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا الوليد شين ابن مسلم صاحب الأوزاعي قال حدثني ابن جابر آه، قال حدثني بصر ابن عبيد الله الهضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قائد الله ابن عبد الله أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير حذيفة متاني wato ‘yan uwana sahabbai sun kasance suna wa manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam tambaya ne game da alkhairi duk wani wanda zai tambaya alkhairi da yake tambaya alkhairi da yake tambaya alkhairi da yake tambaya to in ji huzaifa ya ce wa kuntu as'aluhu an shar ne ko na kasance sharri nake tambaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda mi makhafata an yudrika ni don gudun kada sharrin nan ya cin min don idan ka sai sharri baka yadda fa ya cimma in baka sai ki ba fa sai ya cimma sai ka ɗauka kamar cewa alkhairi ne an fahimta tsayyab saboda haka idan wasu na karatun kwas kaza kai ko zaɗuwar kwas daban hmm? sai shi fa ya ɗauki wani kwas daban shari kawai yake tambaya Fakulti ya rasulallah huzaifa ce sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna kunna fi jahiliyatin wa shari kamin zakuwarka muna cikin jahiliya ko muna cikin sharri faja'ana Allah bi hadha alkhair sai Allah ya zo mana da wannan alkhairi shine musulunci fa hal ba'da hadha alkhair min shar bayan wannan alkhairin da muke ciki na musuluncin akwai wani sharri kuma tafi ala na'am annabi ya ce mai kwarai ku qultu sai na ce mai wahal ba da hazal shar min khair to bayan wannan sharrin kuma akwai wani alkhairi ala na'am yace kwarai wa fihi dakhanun kuma cikin wannan eh, wahal ba da hazal shar min khair ko nan yace eh akwai alkhairin da ke tafi baya amma wa fihi dakhanun amma dai akwai magudi a ciki wato akwai abin da za a gani ga zahiri ka ɗauka haka nan ne alhali ba haka nan shigi ba ƙultu wa ma da hannuhu mai an magudin da a ciki da kuma yaudaran da ke ciki hali ke ƙaumin za a yi wasu mutane ya hadu na bigari hadi suna neman shirya ba da shirya ta ba wato suna bin karantar wadda ba tawa ba ta'arifu minhum wa tunkir kuma za ka gane kuma ka yi musu hakan cewa lalle waɗannan ba da karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam suke aiki ba qultu fa hal ba'da zalika alkhairi min shar to bayan wannan alkhairin kuma akwai sharri qala na'am yace akwai kuma yace du'atun ila abwab jahannam akwai wasu masu da'awa amma kira suke yi ila abuwabin jahannama zuwa ga kofofin aljanna da kofofin jahannama wato kiran mutane suke zuwa wuta man ajaba ilaihi man ajabahum ilaiha hazafuhu fiha duk wanda ya karba ma kiran da suke yi to za su jefa shi cikin jahannama kuntu ya rasulullah huzaifa ce nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sifhum lana kada siffanta mu su in wannan zamanin ya cin muna sai mu gane ko suwa ne faƙali sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce hum min jildatina cikin danginmu suke ‘yan uwanmu ne ba wasu bare ne za zo daga wani wuri ba wai ta kallamuna bi alsinatina kuma da harshenmu za su yi ta magana ƙultu kenan gane suna da wuya kenan ko tunda ba bare ba ne, inda bare ne nan da nan za ka ga gane su to qultu huzaifa yace fa ma ni in ni zalik me umarnin da zaka bani idan wannan lokacin ya cin mini in san cewa ga irin shawarwari da kuma karantar wanda kai mini in bi don neman tsira qala yace talzamu jama'atal muslimina wa imamahum shawara ta gare ka da kuma karantarwa ta ka bi jama'an musulmi alizimci jama'an musulmi koyaushe zan kana tare da su ra'ayinka na tahe tare da ra'ayin jama'an musulmi wa imamahum da kuma sarkin musulmi ya zan kana tare da shi koyaushe ta ya kasance ra'ayinka banban da ra'ayin sarkin musulmi shawaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa kenan ya ba huzaifa kenan to kenan ashe duk in za a mace jama'a alaikum bil jama'a alaikum bil jama'a ana nufin jama'an da ke tare da sarkin musulmi su ake nufi da wannan jama'a ba jama'an da ke wa sarki tawaye ba an fahimta ko ko su jama'a ne ai ko kuwa amma suna ƙarƙashin mubaya'a da kuma ɗa'a da biyayya ga sarkin musulmi la idan ba su ga haka nan to 'yan tawaye ne to saboda haka kada ka kasance tare da su kultu huzaifa ce fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun in wannan lokacin musulmi ba su da wata jama'a fa bale in lazumci wannan jama'a wala imamun kuma ba su da sarkin musulmi ba kowa kowa mabaya ba kowa tun gashin shi yake yi wancan mu a kungiya kaza wadancan mu a kungiya kaza wadancan mu a kungiya kaza babu jagora guda da wadanga duk jama'an ga suke mai da'a in an kai wannan lokacin ya za a yi qala annabi yace fa'tazil tilka alfiraqa kullaha duk waɗannan kungiyoyi duk gaba ɗaya ka rabu da su an ji shawarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko saboda haka duk wanda zai ja kungiya ta ya gashi can gehe guda babu ruwa ne da sarkin musulmi to hataranka da shi ka zo ka lazimci jama'an da ke tare da sarkin musulmi ranar alkiyama in ina ne ya ina ya ja ku ya kai kana da hujja gaba ga Allah da zaka bashi amma matukan ka balle mai to baka da wata hujjan da zaka kawo kuma kaji an yi abisa gaskiya me aka yi bisa gaskiya ga karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karawa ki da ita ka je kai bisa gaskiya me aka gaskiya na ce kai dai bisa bata ko kuwa sannan ana ce ai annabi firak ya ce fatazil tilka al Ya yaje to ai mu ba firka muke ba ba kungiya muke ba a ce kungiya kuke dau ko babu firkan da babu eh, abin sunan wani suna da ake wa wannan firkan akwai zaidiyya a firka ce ba da sunan shugaban su ake kiransu ba akwai azarika cikin ah, bin khawari da sunan shugaban su ake musu suna akwai ibadiyya da sunan shugaban su ake musu suna akwai hafsiyya da sunan shugaban su ake musu suna akwai ash'ariya da sunan shugaban su ake musu suna ko amma kuma duk firaq ne amma kuma da sunan shugabannin su ake musu suna ahli sunna su kade abba su da suna amma duk kowane ne kaja ce ai dan kaza ne sai a jingina shige shugaban nan da shi wada'a da'a ko a ce 'yan kaza ne ɗan jama'an kaza ne ana nufin magoya bayan wane kaza to ahlus sunna su kadai ba su da suna kawai illa ce musu ahlus sunna wal jamaa ko qa'ifatul mansura ko to da makamantansu wanda babu wani sunan wane da zaka ce ba ce musu da yan ibnu taymiya ɗan taymiya ko kuwa ko ahmadiyya ce ahmad ibn hanbal ko duk ba a cewa haka ne da ce ahalus sunna to su ne ba su da wani suna amma da duk kasance karkashin wani shugaba mai suna kaza sai ma ana jingina ka ga wannan shugaban to kun zama firak to wannan firka din kuna karkashin wa sarki musulmi a ko ba ku karkashi idan ba ku karkashi annabi ya ce to maza zare hannunka ga wannan firka duk gaba ɗaya ko ka jaye musu in ka jaye musu ba kana cikin halaka annabi ya ce walau an ta'ubba da asali shajaratin ka je ka samu wani icce ka zauna ƙarƙashin iccen nan kai kaɗai to shi ya fi maka alkhairi ya zan ba ka tare da wata firka wata ƙungiya da ake jinginawa ga wani shugaba ba ka tare da kowa haka nan ɗin ya fi maka an kana can cikin tsoro kake koyaushe ba kai kaɗai ga ka cikin daji kuma ka je ka samu bishiya itace ka zauna ƙarƙashin icen nan kai kaɗai babu wanda a tare da kai to a annabi sallallahu alaihi wasallam ce yin haka ne yafi ma alkhairi bisa ga je ka shiga cikin wata firka da ake jinginawa ga wani shugaba wanda ke musu jagoranci gare shi suke an san eh, umarni gare shi suke an san hani ba su an ta ga kowa in ba gare shi ba kuma ba karkashin sarkin musulmi suke ba a to lokacin kuna cikin firka abdalla duk gaba ɗaya batattu kuke in yawan ku ya kai nawa kuwa in ku a kuke tugin cewa ku adda gaskiya kuwa to ba ku adda gaskiya ba waɗanda ke tare da sarkin musulmi su a bisa gaskiya bisa ga karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam shine yasa banzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce satakunu dakhanu ko wa ma dakhanu qala qauman yahduna bi hadi bi ghairi hadi mutane da ke amfani da ba karanta su wadda na yi ba iyaka da karanta su wadda suka da dama ɗaya suke amfani sai ke na ta kuwa ana kabbarori to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka sauraccen cikin daji sai ce an ta'ubba waton ka kama ice kenan ka ciza ko ba shine al'abdu ba wato kallizimci ƙarƙashin iccen nan baka ɗaga ko ina ba abin da zai faru da kai faru da kai wurin hatta idraka ka kalmautu. har mutuwa ta zo ta cimma wa an ala zalik kana bisa ga wannan hali ya fi ma da a ce maka ƙarƙashin firkawa ne kake ɗan fahimta ko sawa to mu kan ba mu karkashin firkar kowa muna cikin jama'ar da ke wa sarkin musulmi ɗa'a sam'an wadda'an in yayi kuskure mu ce to yayi kuskure wuri kaza wadanda ke iya isa gare shi su je su ba shawarwari su wada mai kuskure ne in ya gyara walillahi alhamd sai mu ce madalla kuma ba a ce bai kuskuren ba eh a ce bai kuskuren ba mai kuskuren ne don ya kuskuren haka abubakar ya ce ba eh, fa ina tsatu a tsi'uni ma a tsatun ko. fa ina Allah wa rasulahu fala da'ata lakum li fala da'ata li alaikum ashe ya san kenan dole wata nan zai saba in ya saba batun da'a da biyayya ba ta ba ko to haka ne to alaramma na nuna muna lokaci babu wani wata sanarwa tau <clears throat> ina ga za mu dasa aya nan har sati mai zuwa idan Allah mai girma ɗaukaka ya kai mu abinda makaranta daidai Allah ba mu wula da ke ciki kuskuren kuma da ya faru ga bayanin da nai Allah ya fi mini ya yaya cikin zukatan masu saurare wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an Allah ilaha illa ta astaghfiruka rukawa tuba ilaik tambaya dai mina انا addu'a تو بسم الله mu ji السلام عليكم warahmatullahi الله ya da ga ni ne wanda ya roki uwa su sai shi da addu'a ina neman aiki su aikin kamfani ne da na ina roƙon zuwa ina roƙon zuwa ga 'yan uwa su taya ni da addu'a Allah ya bani mutum shi ne alkhairi don kuma ba shi bane alkhairi ba Allah ka zaɓa mai mafi alkhairi ga gobe. To yan wa musulmi sun je sanarwar ɗan uwan mu da ke neman aiki a wani kamfani sai a taimaka da addu'a da kuma duk sauran jama'a musulmi da ke bida a ko'ina da ko'ina ina kamfani ne ina kasuwa ne ina gonaki ne don Allah ya ba ku wasa a kuma nan kuma mahadara ce wadda ƙura'an ah, nan da suke al-mahadara cewa ƙura'an da suka zama gama jari wajen rasa gado da hanyoyin gyaransu mai gabatarwa da tsakanin yaku na tafiyoyi wuri masallacin juma'a na sidi a tahiru rana yau juma'a magarib sha zuwa sha assalamu alaikum ana fata mutane su halatta yau kenan Allah ya sa mu dace Allah ya saka masa alkhairi to Allah ya bada da ikon karba wannan gayyatar